عباد الله اتقوا الله حق التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون إن للإبادة في حياة المسلم أثرا عظيما تعملوا معي أيها المسلمون الصلاة والتي هي عمود عمود الإسلام وأول ما يحاسب به العبد بصلاحها يصلح سائر العمل وبفسادها يفسد سائر العمل ذكر الله تعالى أثرها في حياة المسلم قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر يقول ابن الكثير في تفسيره يعني أن الصلاة تشمل على شيئين على شيئين على ترك الفواحش والمنكرات أي إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك وإن إقامة الصلاة وتأديتها على الوجه المطلوب هو أنفع هو أنفع لعلاج للعبد عن الفواحش والمنكرات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق قال إنه سينهاه ما تقول وهذا أثر عظيم لهذه الإبادة الجليلة وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر الله تعالى وهو المطلوب الأكبر ولهذا قال تعالى ولذكر الله أكبر وبها تطمئن القلوب وترتاح النفوس بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسك حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماؤه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعب ذلك الماء قد استوعب ذلك الماء كله فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتمتع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بسحابته فقال له يا عبد الله ما اسمك فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان يقول اسقي حديقة فلان يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فماذا تصنع فيها فقال أما إذا قلت هذا إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثي وآكل أنا وإيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه وفي رواية له وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل عباد الله ولعبادة الصيام آثارا وفضائل عظيمة وهو وقاية وكله خير وجزاؤه لا حد له ولا حصر له قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن مطرف قال دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن فقلت إني صائم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين dukkan dangin yabo da godiya ya tabbata ga Allah mai kowa mai komai gagar misali ubangijin talikai muna neman taimakonsa muna neman rahamansa muna neman jin kansa muna yawaita salati zuwa ga shugaban halitta Annab muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da duk wa'anda suka bi gurabunsa har zuwa gobe kiyama baki daya ya ku bayan allah ina makaina wasilci ina muku wasilci mu ji sauran allah maɗaukacin sarki bawa Allah da tsoron Allah za ka samu natsuwa a cikin rayuwanka na yau da kullum da tsoron Allah kuma a ce shiga aljanna bayan Allah muna roƙon Allah madaukacin sarki Allah ka tausaya muna ka ba mu aljanna bayan Allah yau maudu'inmu shine al'ibada al'ibada abin abinda ake nufi da ita shine bautan Allah madaukacin sarki maluma suka ce abinda ake nufi da al'ibada اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة إذا أكت إبادة شيني وتسوناني ديكون شي تأبن دا الله مدوكة سرك يتي كوننسا ييدد إتا ييمس دادي يساس أشكين أيو كان كيركي ديكي بكاتنس من الأقوال na daga zantuttuka da bawa zai yi tsakaninsa da Allah na daga aikace mutum da za ka yi kawowa da za ka yi tsakaninka da Allah wanda ya ce a bayyane ko wanda ya ce a boye idan aka ce ibada to wannan abu shi a ce nufi da ibada bayan Allah idan za mu ɗauki ibada farkon ibadan da za ka soma da ita ce salat sallah saboda a cikin ayyuka da Allah maɗaukacin sarki yake bukata ba aikin da ya kai tsalla daraja da matsayi da Allah ce ƙaunansa ya kai sallah saboda an tambayi annabi Muhammad ayyul amali afdal wani aiki ne Allah ce son sa fiye da kowane aiki manzo Allah ya ce mutum kai sallah a cikin lokacinsa bayan Allah mu san cewa tsalla kuma tana da muhimmanci tana da amfani da zai baka a cikin rayuwanka na duniya kafin ma ka je ka hadu da Allah maɗaukacin sarki bayan ma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu farkon abin da bawa Allah idan aka saka ka kabari aka tadda kai za a tambaye ka shine tsallanka farko hisabi da za a yi maka kenan manzo Allah ya ce idan tsalla ta yi kyau to duk abin da zai biyo baya to za ta yi kyau saboda me yasa Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kaga yin tsalla tana hana mutum daga barin yin alfahsha da duk abin da addinin musulunci ke kyama da duk abin da addinin musulunci ya haramta wanda ke yin kan da ya kamata to shi Allah ya kubutar da mai shi daga barin wa'annan mutane ababe wani sahabi ya zo wurin annabi Muhammad ya ce ma manzo Allah wane ya kasance matsallaci ne balma makwabci na ne na shaida dare zai dinga yin sallah ne har ya waye amma ƙarshe matsalarsa barawo ne idan gari ya waye shi ya shiga sata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kaga sallan da kace yana yi yana dawama kan nan to ba makawa ba kan da za a yi she sallan nan ta hana shi daga barin muyagun ayyukan da yake yi she sa alkawali ne da Allah yi matukan kana salla kan da ya kamata alfasha abubuwan da musulunci ya haramta to bawan Allah she Allah ya kubutar da kai daga barin wannan abubuwa ka duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace tambayan sahabai ku bani labari da a ce akwai wani goru ko wani rami na ruwa bacin kofan ɗaya daga cikinku kowace safiya ko kowace yini mai shi zai shiga ciki so biyar ya yi wanka ya fita a yaba kamin darni shai shin wani datti wani dauda ya saura ga jikin mai shi manzon Allah sahabai suka ce masa mai shi ba shi ba dauda manzon Allah ya ce to haka ne yin sallah haka ne yin sallah duk mai sallah kan da ya kamata to Allah she ya wanke mai shi daga barin laifi she Allah ya jara Allah ya guide mashi daga barin faduwa a cikin wayansu abubuwa shi sa Allah madaukacin sarki kowane lokaci za ka ga yana magana game da batun sallah shi ce wa aqimus salata ku sayar da sallah ku dawwama ku tabbata a kai sallah ba a yin shi on and off sallah ba a yin sa da ganin dama sallah ana yin sa ne kan lokacinsa da Allah ya aje inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lokaci ajiyayya lokacin da aka aje ba lokacin da kaga dama ba saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ji kiran sallah bai ansa wannan kiran sallah ba har aka ta da ikama aka yi sallah yana zaune manzo Allah ce idan kaga dama kai sallah in kaga dama ka bari Allah bai bukata wannan sallah Allah baya son aikin ganin dama Allah na so abin da ya ce ka aikata ka yi shi lokacin da aka ce ka yi aikata shi sa bayan Allah mafi girman ibada a cikin addinin musulunci shine sallah shi sa bawan Allah farko idan aka same ka musulmi bayan ka tuba ka yi kalman shahada farko abin da ya ce wajibi tilas a kanka shine sallah tilas dole ne ka so ba ka so ba wannan tsalla ya zama wajibi a kanka amma musulmi da ya ce yanzu ya tuba wasu abubuwa ba tilas ba dole ne kansa ba amma sallah to tilas ne wajibi ne ka duba Annab muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kwance cikin magagan mutuwa idan ya farfado ya komo cikin hayyacinsa she ya tambaya shin sahabai an yi sallah ko dai har yanzu ana jiransa a ce ma manzon Allah ana jiranka karshe manzon Allah ya ba da umarni ya ce ma abubakar je ka shugabanci sahabai na ka ba su sallah ka duba matsayi da daraja da sallah ta ce da ita balma idan aka je yaki na musulunci manzon Allah da sahabai ana dagan yaki ba a yafe musu yin sallah Allah ya ce a tada ikama wasu tawaga wasu jama'a su saya bayan ka ya kai manzon Allah idan raka a hudu a ce yi idan kai biyu su yi sallama su je wurin maƙiya, wa'ancan ko su zo bayan ka zo samu raka a shi sa bayan Allah sallah tana da daraja sallah tana da matsayi ka duba daraja da matsayi da girma da sallah ce da ita kowane wahayi da za a yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam she an aiko mai da manzo she an aiko mai da jakada a aiko mai da mala'ika jibril Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza amma saboda daraja da sallah ce da ita da za a ba annabi Muhammad she da aka sha dare da shi aka kai shi sama na bakwai aka ba shi sallah ya zo muna da shi bayan Allah sallah na da daraja shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace bambanci bambanci da ce tsakanin musulmi da kafiri shi ne sallah duk wanda bai sallah shi da arnin da ne wurin Allah duk wanda bai tsaye da sallah kan da ya kamata shi da arne ɗaya ne wurin Allah madaukacin sarki shi sa sahabai suka ce zamanin annan Muhammad ba su ga abinda ce tsaurin kafirtar da mutum ya kai a ce ya bar sallah sallah saboda imaduddin gimshiki ne a cikin addinin musulunci bayan kaliman shahada shine na biyu shine farkon ibada da za a fara nuna ma musulmi shine ibadan da ya kamata a ce kowa ya santa ya iyata da kyau za a sayar da samari musulmi a tambaye shi gimshikan sallah ko rukunonin sallah nawa ne bai sani ba amma ya san premier league how many teams ke ciki suke buga bol ya sani kowane team ya san first eleven sa ya sani kai balma bayan first eleven ya san kowa nawa a ce biyan kowa ya san date of birth kowa ya sani yana buga kirji shi ya san duniya duniyan da ba ta saura duniyan da ba ta dawoma kana buga kirji ka ta, amma addinin ka baka san shi ba shaidai gaddama shaidai kuwa in kaga samari na ta da jijiyar wuya an taba ciminsa ko ko fatin da ya ce kauna an zagi wani ko an mai wana lokacin za ka ga samari ya ta da jijiyar wuya Allah ka tausaya muna. ka duba annabawa dukansu baki daya shaida Allah ya hore su da yin sallah shaida Allah ya hore su da yin sallah Allah ka tausaya mana. bayan Allah farkon ibada ce nan a cikin ibadun da Allah ce ƙaunansu Allah ce son su fiye da kowane ibada da za ka yi haka ne kuma kowane ibada za ka yi ba sallah ka gabatar da shi ba ban Allah ka san cewa kai aikin banza kowane ibada za ka yi yayi kyau kowane aiki alkhairi za ka yi yayi kyau idan sallah ba ta yi kyau ba banza ne koya kace son Allah koya kace son manzon Allah koya kace tsada zumunci koya kace hajji kace bada zakka kana taimaka ma talakawa da marayu in ba sallah wa Allah banza ne banza ne aikin kirkin ka bai da kyau Allah baya bukatansa bawa Allah ya kamata ka riki ibadanka ya zama na shine manhajinka shine abin da ka sa gabanka in ba haka na mabawan Allah kasancewa za ka tashi gobe kiyama cikin wa'anda Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura kana buga kirji kana kana aikin kirki amma gobe kiyama ka tashi gaban Allah baka da lada ko daya kayi hasara ka zama matsiyace Allah ka kiyaye mu da tsiyacewa bayan Allah sallah sallah tana da muhimmanci tana da amfani a cikin rayuwanka na nan duniya kafin ka je ka hadu da Allah maɗaukacin sarki ka duba wa'annan salloli guda biyar kowan ciki da lokacinsa to dole ne ka kiyaye kowan ciki da lokacinsa ba a sallah gabanin lokaci ya kai sa'annan kuma ba a jinkirtar da sallah ba a son mai hada salloli tarikus salah ka hada sallah a zafar da la'asar magaribi idan ka fito aiki sa'an nan ka hahada ka yi Allah baya so Allah na son ka yi shi daidai lokacin da aka aje ma kowane cikinsa shi ne babban ibada shi ne wanda mutum shi ne sha'arinka. abinda za a yi tsauri a gane cewa kai musulmin kwarai ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai guje ba an shaida mai kowane lokaci yana tare da jama'a cikin masallaci tsalloli guda biyar bai wuce shi manzo Allah ce ku shaida ma wannan mutum mai imani ne mai imani ne wanda kowane lokaci sahun gaba ana kiran sallah za a gansa manzo Allah ya ce mai shi na tare da imani saboda ba mai tozatar da sallah daga barin lokacinsa shi dai munafiki kamar kan da manzo Allah ya ce akwai salloli guda biyu yana da nawi akan munafikai shine sallan la'asar da sallan alfijiri da sallan asuba wa'annan salloli guda biyu kai balma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya dawwama wayannan sallolin ga ba su cika wuce mai shi ba mashi manzala manzo Allah yace she mai shi ya shiga cikin aljanna she mai shi ya shiga aljanna shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce gobe kiyama an zo a kai wani lokaci 'yan wuta za a ce a bubbuje a ganewa da wace ciki a dinga cire mutane ana kai aljanna har ya zo ya kai cikin aljanna ba masallaci cikin wutan jahannam ba masallaci ko ɗaya saboda tausayi da rahama da jin kai na Allah malaukacin sarki Allah ka iya muna bayan Allah yana daga cikin ibada wanda Allah ce bukata shine sallah saboda ya kunshi wasu abubuwa da ba wani ibada da ke da ita na farko ya kunshi zikiri ambaton suna Allah wanda ya ce a bayyane da wanda ya ce a sirke wanda ya ce wani zai gansa wanda ya ce kun wani ba zai gansa ba akwai addu'a ciki wanda ya ce addu'a kuma babban ibada ne yana daga ciki abubuwan da za ka furta yana daga ciki wanda gangan jikinka da kansa zai aikata ka je rukui ka je sujjada ka tashi sa'an nan ka karanta fatiha halshinka shi ce furta wa'annan dukkansa yana daga cikin mai sallah shi yasa maluma suka ce min al-aqwali wal af'ali na daga zance da za ka fadi wanda ya ce a bayyane ce ko wanda ya ce a sifce ce ko ko abinda ka aikata da gangan jikinka da gabbobinka shine ka je ruku'i ka je sujjada ka tashi kana yi ne da gabbobinka to ba wani ibada da ya kunshi wa'annan abubuwa da Allah ce kaunansa ya kai sallah saboda ya kunshi komi ya kunshi addu'a ya kunshi karatun alkur'ani ya ya kunshi istighfari ya kunshi kowane irin zikiri da mutum zaka furta ta sa bayan Allah sallah ba abin wasa bane shaida Allah madaukaci sarki ya hore annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya kai annabi Muhammad ka hori iyalinka da sayar da sallah sa'an nan ka daure ka hakura ku yi sallan nan kan da ya kamata bayan sallah Allah zai biya maka bukatanka Allah ce la nas'aluka rizqa ba mu tambayan ka dukiya ko arziki a abinda zai biyo baya Allah shi zai sawaka maka wannan abu shi sa wani malami ce ce ka ga matsalaci kan da ya kamata wanda ke yin sallah daidai kan lokacinsa ya san rukunai da sunnoni da mustahabbai na sallah ya dawwama kai malamin ga ya ce ya yi wuya mai shi ya mutu a cikin hali na kakanika halin yaya zan yi karshen mai shi shi ya kyau saboda ya rike ibada da Allah ce kaunansa kisa duk ibadan da zai biyo baya bayan sallah ce duk ibadan da za ka yi ta to bayan sallah yake ba wani ibada da za a gabatar da shi gabanin sallah komi da zai zo bayan sallah ne duk ibada duka baki da saboda gimshiki ne na addinin musulunci gimshiki ne fila ne a cikin filesi na addinin musulunci wanda ba za ka iya ka zare ɗaya ka bar daya ba wanda dole ne ka yi imani ka tabbatar da wa'annan gimshikai guda biyar duka baki da shi sa za ka ga kowane lokaci sallah shi da zakka Allah ke hada da su kowane lokaci yake kira su kowane lokaci bayan Allah ya ce wa aqimus sala sai ce wa atu zakka ku sayar da sallah sa'annan ku ba da zakka saboda alhassan ne da husaini abokana ya guda biyu ba za a yi ɗaya a ya ba face dai wanda bai da iko na ba da zakka amma matukan kana da iko to dole ne tilas ne wajibi ne a kanka ta sa bayan Allah sallah kamar kan da muka faɗi bayan an saka mutum kabari aka ta da kai aka maka tambayoyi guda uku farko abin da za a fara dibiya akan scale farkon awo da za a yi maka shi ne tsalla manzo Allah ya ce idan ta yi kyau fama ba da hu aisa abinda ce baya za ka same shi maka sauki fiye da kuru amma idan sallan ba ta yi kyau fama ba da ha ashad abinda zai biyo baya ta yi tsanani tafi abinda kace ciki ta yi tsanani ka shabu kanka cikin kunci da damuwa da rashin jin daɗi saboda ba kai sallah kan da ya kamata za ka ga bawan Allah ya zo zai sallah shekararsa ko ana ƙoransa ne wanda annab Muhammad sahabai suka ce iza hazabahu amrun sallah idan wani kunci ko wani damuwa ko wani abu ya bigiro ma annabi Muhammad she ya je masallaci ya je ya tsamu na so ya yi sallah kai wani lokaci ma idan ana cikin damuwa she ya ce ya bilal arihna bis sala ya kai bilal ka hutar da zukatanmu ka kira jama'a mu je mu gana da ubangiji mu yi sallah saboda muna cikin kunci bayan allah mutum nawa ne wanda lamari zai bigiro masa wanda wani damuwa zai bigiro masa wanda wani kunci zai bijiro masa ya ce barin koma zuwa ga Allah ya ce barin je masallaci in je in daga hannu in nuna ma Allah abinda na ce ciki mutane nawa mutane nawa bayan Allah manzo Allah ma ce nan idan ya shiga cikin wallamari na dimuwa ko na damuwa ana komawa masallaci ne a gana da Allah to ba wanda ya dogara ga Allah ya gana da Allah to face Allah ya warware ma matsalar da kuncin da yake ciki ba abin da zai fishe ka ba malamin da ya ishe ka ya kubtar da kai ba wani turunka ba wani gurunka ba wani layanka ba wani tsarkin garinka ba wai malaminka wanda zai iya cire ka cikin wannan kunci shaidai Allah shaidai ibadan da za ka yi tawassulu da shi ka gaya ma Allah nan Allah ya cire ka cikin wannan kunci Allah ka tausaya muna abinda muka gaya Allah ya sa mu ji mu aiki da shi inda muka kuskure Allah ka gafarta muna inda muka kuskure Allah ka gafarta muna inda ya zama na daidai Allah ya sa mu ji mu aiki da shi bayan Allah akwai sanarwa kamar haka kan gaggawa idan za ku kalli na haka akwai itake da aka buga baya ba saboda komi ba saboda a fara jare-jare na plasterin wannan waje wannan itace kadai da aka ja aka she kusan 5,000 ghana series 5,000 ghana series wani ya ce to ya aka yi ba jan an haya karafe ba idan aka ja aka hara haya karafi kudinmu ba yana aje ba ne yanzu kowa zai sa hannu a aljif idan aka samu kaɗan aje a sai siminti sa'annan a ba ma'aikata kuɗi a fara aiki idan aka samu kaɗan kuma a ci gaba da shi in aka ce za a je a haya to kafin aikin ya kare ma kudin hayan ma ya fi kudin materials shi aka dace aka kama shawara ya kamata a sai itacen kawai wannan ita ce da aka sai 5000 ghana ga shi na an buga kafin tun sama hakasa yanzu abin da ya saura shine siminti sa'annan kuma da kudin ma'aikata da kudin ma'aikata abin da ya saura ce na bayan Allah wannan shine sadakatul jariya wallahi wannan shine aikin da idan ka yi ta ba abin da zai sa ka yi hasara wannan shine wanda Allah ya yi alkawali yake tijaratan lantabu business ne da ka ce tsakaninka da Allah wanda kana da handalin 10% garanti cewa Allah ya baka shi matukan ka jara niyanka akwai garanti ciki bayan Allah muna kira da kwakwaran murya muna son wa'anda za su agaza idan siminti za ka iya ka bamu bagi biyar ne bagi goma ne kai bawan Allah ko ɗaya za ka iya ka yi ƙoƙari kai ma a ce naka ya shiga ciki wallahi alkawali ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ya ce duk wanda ya ba da farege daya block daya aka kara aka jina dakin Allah kowane matsalaci ya shigo ya yi sallah ciki ladan da ya samu kana cikin rayuwa ko baka cikin rayuwa ka samu ladan shi wani mutane nawa ke sallah na mutane nawa ke sallah masallata da ke sallah eh, dai a cikin wannan masallaci mutane nawa ne ba su da iya block dai da ka bayar siminti one bagin da ka bayar 50 cities da ka bayar wannan dakin Allah kenan sadaka ce na wanda bayan mutuwan kama kana da garanti lada na iske ka cikin kabari inda ya kamata mu yi riganganton zona ce inda ya kamata mu buga kirji kenan ba wurin buki ba wanda za a kira alhaji wane ɗan wane ya ba da kaza a'a bawan Allah ka duci arzikinka ka sai aljannanka da shi tun ranar da mutuwa zai kunkwasa maka ƙofa فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكو بنا صالح كان أغاقا كغا متوى شكت يا كي الله داسو يا سامني كجين كيرتاني كدل فأصدق زندنغا يويتين صدقة بعد عزكين دكباني وأكو من الصالحين زنجارة ليه فين دنا يدوك زنتوبة Allah ce walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajalha lokaci ya kai Allah ba zai yadda ba Allah bai baka wannan chance yanzu kace da wannan chance bawan Allah baya Allah baya mun gaba sallah kai da za ka yi muna alkawali siminti ko da ma ba gide ne bawan Allah ka zo kai da za ka yi muna alkawalin kudi bawan Allah ka zo kai da kace da shi cikin aljifunka kakkai makanka ruwa wallahi kakkai makanka ruwa wa mai yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi idan ka rike baka bayar ba baka cuci kowa ba ka cuci kanka saboda Allah ya ce wa in tatawallaw yastabdil idan kun ba da bai kuka ce ba ku yi Allah ya ce ya share ku ya zo da wasu su fi ku iyawa su fi ku yi Allah na son su fiye da ku to bawa Allah kai kokari kakkare na da abin da kace da shi kakkace sai na kai wurin alajiwa ne kakkace sai na samu kaza sa'an nan bayar a mai bayarwa tun yana da kaɗan zai somawa kakkace sai dai mun samu su mun kai su alajiwa ne a ina fara tun yanzu bawan Allah idan tansidis kake da shi cire wansi ne ka bayar kai kokari kai kokari kai da ce da tansidis sai ka ba da wansini ka ce ya kai Allah ganawa wallahi ka yi kokari ka yi kokari mai kaɗan ya bayar mai dewa ya bayar Allah na ganinmu ya fi mu sanin abin da ke cikin aljifinmu Allah ka tausaya muna Allah ka biya muna bukata shi sa bayan Allah ai kokari wannan aiki cikin gaggawa muna son mu gama da wannan aikin jare-jare saboda baka sa ranar da mutuwa zai kwankwasa maka kofa ba baka sani ba baka sani ba yanzu ba shi gashe na kai shekara arba'in wa a'a ba shi nan baka da wannan garanti to Allah ka tausaya muna isa bayan Allah kowa ya kokarta ya yi mantu in ma baka da kashi nan kaje bacin kofa akwai momo ka kaya ka aika kana aikawa zai shigo Allah ya ga lokacin da kace aikawa ya ga abin da ka aika ba ruwan kowa matukan ka aika to kana bukatar lada wurin Allah madaukacin sarki ne sa bayan Allah a kokarta a himmantu sosai kakkabar nan face dai kai ma ka ba da wani abu ko da ya kankancin abin ya ce wallahi kakkare na saboda in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sadakan da Allah ce so fiye da kowane sadaka shine juhudul muqil wanda bai da shi yana cikin kunci kaɗan yace da shi sai cikin kaɗan ne ya cire wani abu kaɗan ya bayar Allah na son sa fiye da wanda ke da dewa saboda shin nan ya tilasta ya masa bai da shi yana son shi ma ka a bashi baya ya sa ya yi wannan aiki Allah ya saka da alkhairi akwai wayanda kowane lokaci idan aka yi magana wallahi suna kokari to Allah kafi mu sani su abinda suke bukata Allah ka ba su abinda suke tsoro Allah ka sare musu banda shi ku bayo Allah idan Allah ya kai mu gobe asabar akwai babban wa'azi da za mu yi bakin kofan wannan masallaci bayan sallan isha karfe tara daidai shi sa muna gayyatan al'umman ashama da ta duka baki ɗaya kowa ya hadarto idan za ka zo kuma ka yi ƙoƙari kakka zo kai kadai akwai abokinka da kai da shi ne base ce bawan Allah yau dai kai ma ka bar muti ka masa ka yaudare shi ka zo da shi ya zo ya ji maganan Allah idan ya saurara ranar da zai samu kai ma an kara maka bisa kan naka ka zo kai kadai zo da abokana ka kada matan kada diya ka zo ku saurari maganan Allah wannan shine jihadin da ya saura ban da shi ba wani jihadi kuma Allah ka tausaya mana sa'annan tsakanin magarin da isha kuma akwai wa'azi yau ga kamar kan da muka saba kowane lokaci abinda muka gaya Allah ya samu jima aiki da shi a ba za a yi yau ko to wai yau wa'azin da za a yi tsakanin magarin da isha daga a ba za a yi masjidu takwa daga a san su ban Allah yadda za a yi wannan wa'azi tsakanin magarin da isha الله يقعد منا الله يبام إيكون زوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة أحسن وقنا عذاب النار اللهم ربنا إنا نتوسل بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقضي لنا حوائجنا ويسر لنا أمورنا اللهم جعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل بلاء عافية ومن كل بلاء عافية برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله